الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السهاب وهازم الأهداف الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم <clears throat> منا عشرين دبير لوتر رمضان هجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم دو إلى 1442 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar shekara da ɗaya. wannan masallaci masjidu ahalul baiti was sahaba a wannan layi na hausawa a wannan unguwa tamu ta tudun wada a cikin wannan gari na da kaduna inda muke gabatar da tasirin alkur'ani wanda muna fatan allah ka sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abin da aka ce mu yi a cikin wannan littafi Allah ka ba mu ikon wanda aka ce kuma mu bari Allah ka ba mu ikon bari abin da aka ambata na rahama a ciki Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da shi wanda aka ambata na azaba kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga gare shi a yau dai muna 25 ne ga wata gobe asabar na shida lahadi da bakwai ranar mandi azifatu da azifa laisa hamin dunin lahi kashi ba sai kuma shekara mai zuwa in Allah ya ara mana lokacin amma wanda suke mabiyan wannan makaranta ne sun san cewa ko da yaushe mu dama cikin karatu musu abinda muka nema jiya Eh, sai tafsirin alhamis da muke nan wajen abinda muka nema a wanda muka ce muna buƙatar mutum ashirin su ba mu naira dubu goma mun samu har da ƙarin mutum uku ma na faɗa jiya alhamdulillah mun samu a sai dai dama kamar yadda aka sani goman ƙarshe muke ciki kuma kunga yau gobe jibi shi kenan so saboda haka har yanzu wannan ma'asasa tana buƙatar kuɗaɗe manyan kuɗaɗe da wanda ke gabanmu na addini miliyoyin kuɗi yake buƙata ba dubunne ba yanzu amma wanda suke ba da dubunnan Allah ya saka musu da alheri da wannan tafiya tana buƙatar samar da santa mai sunan santa ba santa ta wato jenai ba ita ba santa dai da sunan santa saboda inda muryar da'awar ya ya kamata duk wanda ya zai ga cewa tana da santa da ya kai muryar da'awar wannan tunanin muna nan da shi insha Allah kuma wannan shi ma ko lokacin da zamu buɗe, cewa muna neman kudi wannan shi ne aikin da zamu yi in Allah ya yarda haka kofa a buɗe take dukkan wanda za su aiko mana da kuɗaɗe ta wannan hanyar kuma mutane sun yi ƙoƙari wajen abin da ake aikowa wani lokaci musamman wannan dubu ɗaya da muka yi magana cewa mafi ƙaranci daga nan abin da ya yi sama akwai mutanen da alkawarin da suka ɗauka wani lokaci za ka ga na shekara suke bayarwa wasu sun ɗauki alƙawari za su dinga ba da dubu biyar biyar wasu dubu goma goma sai ga sai su lissafa kuɗin a shekara sai su bayar wasu dubu ashirin akwai ma masu yin sama da haka an gane a akawun ɗin da za a ci gaba da aiko mana da kuɗi a wannan mu'assasa ɗin aikin addini ba zai yi ba sai da kuɗi sannan zai yi eh? wacce ce da fitilar da ka siyo wannan wannan fitilar nawa aka siyo ta tamanin da nan to kaka dubu tamanin da uku a dubu ɗari kaɗan ne babu to shi in ya yanzu ba za ka ji mai baka ce mai daga wata jirgin ahalul baitu wa sahaba ne shi ma ruwan shi da wani ahalul baitu wa sahaba kuɗi kawai ya sani ko ba eh. cazar sai kawai ba da kyauta wannan fitilar kwaya ɗaya ita kare ta lashe kusan dubu ɗari ita kare eh so haka abubuwan suke ainihin wato suke tafiya akwai wasu abubuwa da ba dole ba ne sai mun sai mun faɗa yanzu da nake faɗa malam usman na ce mai an yi kara an yi kara an yi kara yana ji ya ce inna lillahi an kar kudi Allah ya samu lati a akwai dan uwa da muka yi magana da shi daga Abuja jiya shi ma ya turo naira dubu goma sha ɗaya ya ce dubu ɗaya ga shi nan dubu goma cikin wancan kuɗin da aka yi nemi cewa a bayar wani daga Algeria ko to an gane wasu daga nan Najeriya suna nan kuma suna ji kuma suna da hali kuma sun bayarwa Eh? ko dai ka tabbata Allah ya daga darajar ka cikin wanda suka yi addini ko ka karkace Allah ya canja wani da wanda ba kai ba fa in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalkum ita ce kawai ka'ida kaga eh an dini fa sofa ya ati bi kana cewa ka fasa sai Allah ya kawo su ba shi kenan ba shi kenan ita ce ka'idar Allah don haka akawun ɗin da mutane za su ci gaba da aiko mana da kuɗi da shi ne shi ɗan'uwa yake ce min muke magana da shi ya ce su wannan tafiya suna mata kyakkyawan zato shi sa in sun ba da kuɗinsu ba ma sabon cika ya ake da kuɗi kuma ya ce wallahi wani lokaci idan wasu matsaloli suka taso masa kaman Allah yana jiran ne sai in yayi wani abu sannan zai yi wani abu ce duk lokacin da ya ɗauki kuɗi yana da yakinin abin da ake yi a abun tafiyar haka take ce, shi yasa idan wani abu ya taso in yana neman wani abu a wajen Allah subhanahu wata'ala da ya ɗauki kuɗi ya saka da niyyar cewa yana da matsala kaza Allah ya warware ce kaman jiran ake sai in yayi sannan za a warware matsala haka ya fara a akawun namba ɗin kamar yadda 'yan uwa suka sani sifili sifili ainihin wasu a biyu bakwai sai uku uku biyu tara ɗaya takwas kan ibtc sunan akawun ɗin a sahabatul kira idan mutane na buƙatar ƙarin bayani akwai sifili sifili sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sifili shida tara akwai sufuli takwas sufuli sai a uku sufuli tara biyar bakwai biyu sai tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli wannan suka saurari shirin da muka yi jiya sun ji abin da suka ji da dr yahuza ahmad gizo akan matsalar da muka tattaura a jiya sun ji so insha Allah gobe asabar ku lahadi to ranar litinin insha Allah za mu ci gaba daga inda aka tsaya da izinin Allah wani lokaci akwai wanda za ka ga Allah ya san tashe shi ba don komai ba Allah don yi tsayar da hujja a kan mutane gobe alkiyama tun daga duniya kuma a irin bayanan da ya ji ga wanda suka ci ba za ka taba tsammanin akwai wani mahaluki a duniya da isan abin da shi wannan mutumin ya sani ba wanda yana ganin kwamin ɗin mutane jiya wani yana cewa shi wallahi kansa ya kusa fashewa eh, eh. wani yana ta cewa shi ya an kula mani ne so da hatta yankin da na fito garin mahaifina tare da na rayu a yanki aje da muna magana da shi kuna ji ƙwanɗiya sayin yana buƙatar sarkin garin yi magana da shi yanzu ƙwanɗiya yana iya sannan malam a ce a arewacin najeriya ba wai jiha guda fa jahori sha tara duk inda wata ragar fulani take sai da ka taka ta da kafarka. ka san ragar sanan daji ba karamin aiki ba eh to Allah ta'ala ya samu dace mu dai ni yanzu ba ni nake bayanin ba shi yake bayanin to da ka in ji ba ce aka yi ma duka a nan ni ma da ragowar mutane duk saurara muke ne karatun ni ma ba yana amma ni ma karatun ya fi karfi na ne ko kuwa karatun ya haɓu ƙarfi na yanzu an shallake ne a ba za mu ɓata lokaci ba gaskiya jiya mun fara bayani akan inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu akramaka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله تعالى يتي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ساكمكم وإن سكي يا الله kuma suke yakar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wa tsauna fil fasada kuma suke aiki suke gaugawa wajen yada banna a doron kasa shine an yuqattalu shine akakkashe su aw yusallabu ko a gicciye su aw a aydihim wa arjuluhum min khilafin ko a yanki hannun dama kafar hagu ayyun fau min ardi ko a kore su a doron ƙasa mun fara kawo maganar alƙadi muhammad bin abdullahi abubakar ibn al-arabi al-mu'afili al al-maliki wanda ya rasu hijira 543 yake cewa malamai suna da maganganu guda biyu akan au au wasu suka ce au dinnan ala shi shugaba an bashi zaɓi. au in ya ga dama ya kashe au ko ya tsire au ko ya cire hannun dama kafar hagu au ko ya kai mutum ya je ya daure wannan ita ce maganar sa'id bin musayyib da mujahid da kuma ainihin wato ibrahim an-naqi da al-imam ata wasu daga cikin malamai suka ce a'a au nan ala tafsir ne wanda au din suka ce za a lura da irin bannar da mutum yi da kuma irin matakin da za a ɗaukan masa wanda wannan maganar ita ce a ƙarƙashin wannan ne sai da suka yi maganganu sun kai wajen guda bakwai magana ta farko suka ce ma'ana au an yi kutalu in katalu in sun kashe a kashe su au sulabu in wa aka zulmana ko a kashe sannan a tsire mutum yadda kasan ana ba tsire idan suka kashe suka kwaci dukiyar mutane aw taqta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yankewa mutum hannun dama kafar hagu in aka mala idan karɓar dukiya kawai suka yi aw yunfu min al-ardi ko a kore su a doron ƙasa ta hanyar nisantar da su daga cikin mutane a kai su wani guri a tsare su in a kafus sabila idan suka tar hanya suka tsoratar da mutane wannan ita ce maganan ibn abbasin da hassan basari da al'imamu kasada da al'imamu shafi'i da wata jama'a daga cikin malamai magana ta biyu suka ce shine in haraba faƙatala idan mutum ya ɗauki makamin iyaki ya kashe wa aka zalma da kuma iɓacewa mutane dukiya ta kuti a duhu wa rijlahu khilafin khilafin to sai a datse masa hannun dama da kafar hagu wa qutila wa suliba sannan kuma a kashe shi a gicciye shi fa in qatala wa lam ya'khudh in ya kashe ne bai karɓi dukiyar kowa ba a lokacin suka ce qutila a kashe shi sai suka ce wa in in ya karɓi dukiya bai kashe ba to qutila yaduhu wa rijluhu min sai a yanki hannunsa na dama kafar hagu wani ya wa ya akhud ma'alan idan bai kashe kowa ba bai karɓi dukiya koyawa nufiya sai a kore shi kora kuma ba wai a ce kawai je ka kaba gari ba sai ya wa hada wannan ma'anar ta yi kusa da ma'anan farko illa fil jam'i bain al al-aidi sai wajen hadawa tsakanin yanki hannuwa wal arzuli wal da yanke hannu da kisa da gicciyewa magana ta uku suka ce in katala wa aka al idan mutum ita itare hanya ya kashe ya ɓace dukiya wa ƙasa at tariqa yukhayyaru fihi al imam to a lokacin ana ba shugaba zabi in sha a qata yadahu in ya ga dama in an kama shi ya yanke masa hannu min khilafin ya yanke masa kafar dama wa salabuhu sannan ya gicciye shi idan ya ga dama ya gicciye shi walam ya tsata wato ya dahu wa rijlahu ba su ya yanke masa hannu da kafa ba idan ya ga dama ya kashe shi ba su ya yanke masa ainihin wato hannu da kafa ba kuma ba su ya gicciye shi ba fa in aka da bil awwal idan ya yi riko da na farko suka ce fa qatala ya kashe qutiha min khilaf sai a yanke masa hannun dama kafar hagu wa in lam ya'khudh bil awwal in bai yi riko da maganganun farko ba na malamai burriba wa nufiya min al ardi za a nisantar da shi a kore shi a hana shi alaka da mutane magana ta hudu wanda al-imam Hassan al-Basri ya faɗi irin wannan yake cewa fa innahu qala yu'addabu wa yusjanu hatta yamuta za a ladabtar da mutum a kai shi kurkuku idan ya tara hanya ya tsoratar da mutane bai karɓi duki bai kashe kowa ba dukiya ya karɓa to aje a ajiye shi asiri a mutu ku gane bambanci tsakanin kutsa kutsari da ɓarawo mujarrabi wanda zai hauro gidanka ya sata yana da bambanci da wanda zai tara hanya ya tsoratar da kai ya kashe ka sannan ya karɓuwa ya karɓi ka suna da bambanci shi yasa a musulunci suka bambanta don haka tun da kaga Alƙur'ani ya bambanta a tsariku da kuma su ku qutau tariqun to hukuncin su daban ne da ka asali da su da kawarish ba a yi sulhu da su sai dai magana ta mai ta kisa amma fa kafin a samu iko a kansu in ba a samu iko a kansu ba suka zo da kansu suka ce za su yi mai za su shuba to kuma dole a karbe su 'yan tawaye ne albugatu alfiatul bagiya to su ne ba a yaƙar matakin farko sai an zauna an yi sulhu da su idan ba su yadda da sulhu ba ne sannan ake ɗaukar makami a yaƙe su sannan malamai sun bambanta ya fi wajen fuska ta wajen goma wajen fuska goma bambanci tsakanin 'yan tawaye wajen yaƙar da yaƙar kawarish da kuma yaƙar waɗanda suke waɗannan ƙutsa-ƙutsari wannan shine asali magana ta biyar yake cewa abu yusuf da muhammad bin hasan yace in tasaru alal qatl in suka takaita akan kisa yace qutilu in an kama su a kashe su wa in iktasaru ala akad al mali in sun takaita akan karbar dukiyar mutane yace qutu min khilaf sai a yanke mutum hannun damar kafar hagu wa in akadul mal in suka karbe dukiyar mutane wa qatalu suka kashe kuma fa inna aba hanifa qala yukhayyaru fihim bi arba'i jihati to a lokacin an ba shi gaba zabi ta fuska guda hudu qatlun salbun qat'un wa qatlun qat'un salbun an ba ainihin wato shugaba ta bangaren ainihin wato abin da ya shafi fuska guda hudu wannan shine abin da ya faɗa atlun kisa salbin sannan gicewa qat'un wa qatlun sannan yanke hannu da kisa sannan qat'un wa salbun sannan yanke hannu da kuma ainihin wato gicciyewa sannan akwai maganar da wato ita ce ta bakwai wanda sa'id bin musayyib da al-imam malik ɗaya daga cikin abin da aka ruwaito daga gurinsa da yake faɗa yace bi takhyir al-imam bi mujarrad al-khuruj ana ba ainihin wato shugaba zabi wajen wato zaɓi cewa au au ɗin shugaba ga yadda zai al'imamu ibn jarir tabari ya kawo a cikin tafsirin sa jami'ul bayan an ta'awil ayar qur'an da ya kawo maganganun malamin sai ya ce wa aula bin ta'awilai bisawabi fi zalika indana maganar da ta fi dacewa da tafsiri a wajenmu yace ta'awilu man aujaba alal muharibi fassara, wanda suka yi wajabta ga wanda suka yaƙi Allah da manzon Allah min al na ay musu uquba ne ala qadar ihqaqihi akan gurgudan girman laifin da kowa yi kuma ko shakka ba ba za a taba hada wajen qutta'u tariq ba wanda ya tara hanya ya tsoratar da mutane a atamtin yana so ya karɓi kudin mutane bai karba ba za a hada wanda ya tsara hanya ya tsoratar da mutane ba yi a tantin na karɓar kuɗin mutane kuma yi ya karɓa ba za a haɗa wanda ya tsoratar da mutane ya karɓi kuɗinsu bai ƙyale su da wanda ya karɓi kuɗi sannan ya yi ya kashe su laifin ba zai zama ɗaya ba to tun da laifin ba ɗaya ba ne sai alimamu ibnu jarir tsabar ya ce waje alal hukuma alal muharibina Allah sai ya sanya hukuncin ga waɗanda suke yaƙar Allah da manzon Allah muktalifan bi ikhtilafi af'alihim Allah ya sassaɓa hukuncin dangane da sai an yi la'akari da yadda aikin ya saba fa ba ala mukhifis sabiri Allah ya wajabta akan wanda ya tsoratar da mutane minhum daga cikin su idan kujira alaihi qabla tawbati in aka samu iko kansa ga gaban ya tuba wa aka akhdhi mali gabanin ya karɓi dukiya aw qatlin ko kita Au. annafiya fil ardi wannan a kore shi a dauran ƙasa ta hanyar aje a daure shi wa idza qudira alayhi ba'da akhd al mali in ku aka samu dama akan shi bayan ya karbi dukiyar mutane wa qatl an bayan ya kashe al muharrama qatluha wacce Allah ce haram ne a kashe ta yace to asfal a gice shi yace lima zakartu min al illa qabl saboda abin da na faɗa na dalili qablu liqa'i hadhihi al-maqala gabanin wannan magana yace fa amma man tallafi bihi al-qa'iluna amma abinda wasu ke kafa hujja da shi cewa innal imama fihi bil wai shugaba yana da zabi min anna aw fil asf ta'ti bi ma'ana at-takhyir fil fard wai wannan aw tana zuwa da ma'anar an ba shugaba zabi ne yace fa naqulu la ma'ana lahu al-imamu ibnu jarir tabari shi bai da wannan audin litakhir bane ya ce au dole sai an yi la'akari da sabanin aikin yan ta'addar da girman laifin to shine hukuncin da zai dace da kowa wanda ya tara hanya ya tsoratar da mutane ya karɓi dukiyarsu ya kashe su to ga hukuncin da za a mai wanda ya tara hanya ya kashe mutane bai karɓi dukiyar ba ga hukuncin da za a mai wanda ya tara hanya kuɗin kawai ya karɓa bai yi kaza ba ga hukuncin da za a mai sai yake cewa li anna au fi kalamin arabi qad ta'ti bi durubin min al ma'ani domin au a maganar laraba yake tana zuwa da ma'anoni da yawa laula karahatu italatil kitabi yace ba dan kada littafi ya tsawo ma bi zikirha da zakartuha da na ambace ta anan in kawo maka ma'anan au au au sai ka koma littattafan lugha sai ka bincika za ka ga au ana kawo ta littafsiri wani lokaci la littafiri an fahimta ne yanzu kamar sun makasar ƙulubukun min ba a da zalika fahiyar kalli hijarati au a shaddu a nan au ba au ce da ma'anan takayiri ba wani lokaci au tana zuwa ma da ma'anan wa kamar falatu minhum qatiman aw min ka kafura ba auɗin littafiyar ba ne falatu min ma'asiman au kafura wa kafura ne to wannan yana zuwa to wanda yake su ya yi magana doguwa cikin tafsirin shi ya kawo maganan au au a lugar larabci ya yi rajin maganan waɗanda suka ce auɗin an ba shugaba zaɓi ne ce ba istiyari ba ne dole a yi la'akari da ɗin ta'adda irin laifin da kowa da irin hukuncin da ya kamata a ce an yi masa. Allah maɗaukakin sarki ka nuna mana wuce wa'annan fitintunan ayun fau min al ko a kore su daga ƙasa ya kawo cewa a ibn al malamai sun yi magana hudu akwai wanda suka ce yun fau min al nan shi ne Yusuf yusjanu za a kai shi kurkuku wannan ita ce maganan Abu Hanifa da mutanen Kofa kuma shine abin da ya shahara daga al-Imam Malik fi ghairi jinaya sannan magana ta biyu akwai wannan suka ce a kore shi zuwa ga garin da yake na shirka ne idan nan daular musulunci ne mu kore shi ya bar garin musulunci ya koma can garin gabare ya ci gaba da zama wanda ita ce maganar anas da al'imamun shafi da al'imamun zuburi da ainihin wato kasada da wasunsu akwai wanda suka ce magana ta uku wato yi kurajuna min madinatin ila madinatin abadan za a lura da suna san garin nan to a raba su da garin a kai su wani gari su rayu har abada ba za su dawo garin ba wanda ita ce maganar ibnu jirage da umar dan abdul aziz magana ta hudu akwai waɗanda suka ce yi tsulabuna bil hududi abadan fa ya harbuna minha za a je a samu inda yake kan iyaka ne da kasar musulunci a sake su a nemi su bar kasar ba a buƙatar kwata-kwata su dawo cikin kasar wannan ita ce maganar ibnu abbasin da al'imamu zuhuri da katada da al'imamu maliku al'imamu ibn jarir tsabari da ikawo yana daga cikin miza na tafsirin al'imamu ibn jarir tsabari mafi yawanci dukkan masail ɗin da malamai suka yi saɓani na tafsiri bai taka tsallakewa ba sai yayi yi in ya gama kamar wannan sai yi maka wa aulal aqwali mafi dacewar zance fi zalika a cikin wannan indi a wajena na bisawabi abin da yafi kusa da daidai fi kauli man qala magana wanda yake ma'anan annafi min al-ard fi hadha al-mawdu abinda Allah yake nufi da auyun fa'u min al-ard yace huwa naf'i min baladin ila baladin ghayrihi wa hafihi fi al-sijn fi al-balad alladhi nufiya anhu yace shine idan mutum a nan garin yi laifin to in an tashi a ɗauke shi a kai shi wani gari kurkuku a can a tsare shi yana rayuwa a kaduna ya laifin a kaduna sai aka yi can kurkukun ma an tashi ba ta kaduna ba ta wani gari za a kai shi shi ne auren fomin al'arzi sai yake cewa ai hatta ta zahara taubatuhu min fusuki wa nuzu'ihi amma asiyata rabbi har sai tubarsa ta bayyana daga barin wannan sabon wannan kun ji mun faɗa cewa auɗin na ƙarshe wanda aka ce a kore shi wanda shi bai riga ya karɓi dukiyar mutane ba ya tsoratar da su ne bai riga ya yi ba ya to in an tashi sai a kai shi kurkuku idan a nan garin ya laifi to ka ajiye shi a nan garin sai a kai shi wani gari kurkuku ya ce shi ne abin da ya fi dacewa da ne ya ce wa inna ma kultu zalika aulal aqwali bi siha ya ce na faɗa haka ne na ce wannan shi ne ya fi dacewa da daidai sai ce da anna a ta'awili domin malaman tafsiri istalafu fi ma'ana zalika ala ahadul awjuhu salasa da zakartu sun yi sabani akan ɗaya daga cikin fuskoki guda uku wa idza wa iz kana zalika kadhalika in ko ya zama haka ne wa kana ma'luman anna Allah jalla sana'uhu da ja'ala jazaa'al muharib Allah ya sanya sakamakon wanda ya yi yaki ne alqatl aw as kisa ko gitsewa aw aliyadi, al-yadi war-rijl ko a yankewa mutum hannun dama kafar hagu ba'ad al a alayhi ku duba ba duk wannan hukuncin ana magana ba in an samu iko kai shi kafin ya tuba ne in an kai kan shi ba'ad al a alayhi in an samu dama sai ka duba ka gani ne yanzu din nan da ake ta rikicin nan a kansu. an samu dama a kansu. ba a samu ba ko to tunda ba a samu dama a kansu ba wanda suka ce ai sulhu suna da gaskiya amma in an samu dama a kansu kuma ba su bari ba to maganan aisulu ai ba ta taso ba eh maganan aisulu ai ba ta taso ba to shine yake faɗa yake cewa ba adal qudrati alayhi la fi halin kinahi ba halin da ya hannu ba kana ma'aluman anna an aidin inna ma huwa jazaa'uhu ba adal qudrati alayhi kowa ya san cewa maganan a ce a kama ka a kai ka kurkuku wani gari A yana kai ka kurkuku ne in an samu dama a kanka wanda ba samu dama a kan shi ba ta ina ka kai shi kurkuku ai kaga ba zai yi ba to duka wannan hukuncin fa a gane wannan suke cewa ba za a yi sulhun ba ana kin yin sulhun ne in an samu in ba a yi mai ba in an samu dama a kansu amma in ba a samu dama a kansu ba duka wannan hukuncin ba za ka yi ɗabbaƙa shi ba ga mutumin da baka riga ka samu dama kan shi ko kuwa yanzu wanda ya kamata an yi kattalu a kashe ba shi yake kashewa ba wanda ya kamata aume mai sallabu a gicciye ba shi yake gicciya ba wanda ya kamata aume mai a yanki ba shi yake yankewa ba wanda ya kamata a ci an kora ba shi yake kora ba shi yake kora ba so Allah madaukakin sarki ya samu lafiya to shi yasa da ya gama sai ya ce zalika lahum khizyun fid dunya wannan kaskanci ne gare su wannan hukuncin da Allah ya ce a masa tun a rayuwar duniya amma malamai sun yarda cewa idan mutum musulmi ne fada wani aikin banna aka tsayan masa da haddin Allah a duniya to haddin yakan zama masa kafara ga laifin da yi zalika khizyun da haka zamu ga cewa a anan wajen da yace zalika khizyun zalika lahum khizyun wannan kaskanci ne gare su a rayuwar duniya al-imam ibnu jarir al yake cewa zalika hadha al-jaza'u wannan sakamako allazi jazaitu bihi ni Allah wanda na sakawa da shi allazina haradu Allah wa rasulahu wa sa'u fil ardi fasadan fid dunya wanda suka yaki Allah da annaba suka yi banna a doran kasa sai yake cewa wato wannan min katilin na a kashe su au salbin ko gicciyewa au katsi yadi ko yanke hannu wa rijilin min khilaf lahum ya'ani li ha'ula'il muharibina ga waɗannan masu yaƙar Allah da annabi khizyun fi duniya suna da karkaci a rayuwar duniya kuma abin da muke ce musu shine wallahi su tuba ji yadda suke ganin suna ɓanna yanzu suna da dama su dawo su tuba su koma zuwa ga Allah za ka ga in baka tuba ba wannan kai kuma duk da an zalunce ka kana kilimin an maka ba da nima shi ya baka damar bari ka ɗauki mataki da wanda ya cancanta kai kuma ka ɗabbaka hukuncin a kansa wajen neman haƙƙinka da wanda bai kamata ba kai wannan haƙƙin Allah ba zai ƙale mutum ba annabi ya faɗa cewa la yazalul mu'minu fi fusahatin min dinihi ba za ka gushe ba kana yin addini hankalinka a kwance matuƙar ba ka zubar da jini na haram ba akwai mutanen da in ka kashe su ko an ce je ka an yafe maka babu hukunci a duniya to ka je ka zauna a ranka babu wata matsala a cikin ranka kana da kwanciyar hankali irin ragowar mutane wallahi bai yi wa ku duba ba ku gani ma kisa za ka yi ba fata hanyar ganganci ba da kuskure shi ma Allah ya san kuskure kai ba da gangan ba amma saboda kimar ran dan adam aka ce ba a yadda ka taba ka ba sai ka yi azumi su cin ajiye. dan ka dan dan ukubar ran dan adam ka gane ba a banza take ba wannan fa ba ba ba ba fa gangan take ba kuskure kai fa Allah ma ya san kuskure ne amma aka ce sai ka ja azumi cin, kuma mutatabi'ai aini. kuma azumi cin din ajiye shi yasa na faɗa na ce bayan shirka da Allah babu wani laifi a doron ƙasa da ya kai ɗaukar ran mutane ta hanyar da bai dace ba babu to shine yake faɗa yake cewa wato fi duniya ya ƙuli lahum Allah yana ce musu sharrun wa aru wa zilla akwai sharri da kaskanci da wulakanci wal kalu wa hukubatun fi ajilid duniya qabla al akhirah a wannan duniya magaggauciya kafin lahira yuqalu minhu akhdaytu fulanan fa kaziya huwa khiziyan ana fadar haka yace walahum fil akhirati azabun azim alahira suna da azaba mai girma yace yaqulu azza zikruhu li haula'i alladhina harabu Allah wa rasulahu Allah yana faɗa ga wanda suka yaki Allah da manzon Allah sannan suka yi banna a doron ƙasa yace Allah subhanahu ta'ala yana faɗa akan waɗannan mutanen me yake faɗa ce. falam ya tubu min fi'ilihim zalika basu tuba ba halaku fil akhirati ma al sun halaka ta alajara tare da kaskanci da wulakanci a duniya allazi jazaituhum bihi fid dunya wanda na saka masa da shi a duniya wal uqubatu allati aqadtuhum biha fiha azabun azim da kuma uqubar da zan saka musu a lahira akwai azaba wacce take ainihin wasu babba mai radadi in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne abin da zai musu kuma ku duba ku gani duka mutum ya ci abin da zai ci ya samu abin da zai samu ya zama abin da zai zama in ya ramantu wannan ita ce sana'arsa daga ƙarshe shi ma ka ji ka ga irin mutuwar da yake ko kuwa a gani sai ka ga wataƙila isu isu sai alhaki ya haɗa sai wani ya bindige wani sai wani ya kashe wani kuma mutuwa ta wulaƙanci wannan ne abin da ake Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace da haka da ya kawo wannan sai wata matsala Allah a gaba mu yace innal ladina tabu min qabli an taqdiru alayhi fa'lamu fa'lamu an Allah ghafurur rahim Allah sai ce illal ladina tabu banda waɗanda suka tuba min qabla an taqdiru alaihim gabanin ku samu iko a kansu to wannan kan mun ku sani annallaha ghafurur rahim shi Allah mai gafara ne kuma mai cin kai ba wanda zai shiga tsakanin bayi kuma dawa da Allah kun ga illa dinnan adatul istisna'in ne kayan aiki ne na togaci ha illa can ba ya faɗa maka ya ce maka ba lahum fi dunya khizyun ko zalika lahum khizyun fi dunya sannan wa lahum fil akhirati to abinda zai janyo azaba a lahira shine rashin tuba shi yasa yi maka to gaciya ce illal ladina sai ko illal ladina tabu suka tuba al-ismu al-mawsul anan wadan مبني على الفتن في محل مستثنى منه tunda mun san kayan aiki na so akwai waɗanda suka ce a nan wajen istisna'in munqati ne ba ba ne, illa da ma'anar lakin sai dai da muna da istisna'i munqati da muttasili idan istisna'i ya to waɗanda aka yi togaciyar daga gare su suna daga cikin jinsin su ya zama mutasiri amma in ba su da alaƙa ya zamanto istisna'i ne mun munqati yanzu Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kaga iblisa kuwa ya san bai daga cikin mala'iku dan Allah ya ce kana min aljinni yana cikin aljanu to da bai cikin aljanu bai cikin mala'iku yana cikin aljanu da aka ambaci mala'iku aka ce illa iblisa to yanzu istisna'i ne mun kafi don bai cikinsu da haka in kace hadarat tullabu illa ahmada ai ahmad yana cikin dalibai ko shi kadai ne mai halatta wato istisna'i ne muttasili dan dama ahmad din yana cikin ɗaliban. amma in kace hadarat tullabu illa himara to istisna'i ne munqati dan himar bai cikin dalibai dama wannan shine ka'ida Da haka suka ce ya halatta istisna'in ya zama munqati da ma'anan illa da ma'anan lakin to a lokacin sai zama alisimul mausul a nan wajen wato mubtada ne khabaruhu sai zaman to fa'lamu shine khabar na ainihin wato mubtada daɗin. to shine Allah sai ya illal ladina ta sai waɗanda suka tuba min ƙabli an taqdiru alaihim gabanin ku samu iko a kansu. Jamaluddin Abdulrahman bin Ali bin Muhammad ibn al-jawzi mai littafin zalil masir fi ilmin tafsir wanda ya rasu 597 yace illal ladina tabu yace da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce hadha istisnau fil muharibin al-mushrikin wannan istisna'i ne da Allah ya wajen mushrikan da suka dauki makami suka yaƙi musulmi ta irin wannan hanya idan tabu min shirkihim wa harbihim wa fasadihim idan suka tuba daga shirkarsu daga bannansu wa amanu ƙabalar al-qudrati alaihim suka imani gabanin a samu iko a kansu sai ce fala sabila alaihim fi ma asabu min malin aw ba wata hanya da za a iya ɗaukar hukunci a kansu dukiyar da suka lalata ko jinin da suka gaba yace wa hadha la khilafa fihi wannan babu saɓani, duk abin da arne yana arnantinsa daga ran da ya shigo musulunci ko ya zubar da jinin wani ko ya ci kudin wani al’islamu ya jibbu ma ke shikenan musulunci akan kan abin da ya fara a baya gaba daya ya ci bulis shikenan nan al’islamu ya jibbu ma qablahu ka duba irin ta'addancin da kafirai suka yi a garin makka mun sani cewa Allah ba shi da mutum ɗaya-ɗaya kamar annabi Muhammad ya zo wucewa a ce ya ayyu hallazi nuzila alaihi zikir ya waigo a ce masa innaka da majnun wani wajen a ce bal daga su a halami bal iftarahu bal huwa sha'ir wani wajen a ce masa asatirul awwalina katabaha sai Allah ma sai da yace wala qad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqul wallahi mun san kana shiga cikin kunci irin maganganun da ake faɗa maka shi yasa Allah sai da ya ta bashi hakuri a surorin makka waje kusan goma sha takwas ko sha tara Allah yana ce ma annaba haƙuri wata bi ma yi wuha ilaika wasbir hatta ya haƙum Allah wa huwa khairul hakim ka ya haƙuri aka zo aka azantar da wasu daga cikin sahabban shi yana kallo ba yadda zai musu masifa ta yi masifa ya ce wasu suka fi habasha aka dawo aka ɗora daga inda aka tsaya shi kan shi aka zo aka yi mitin a darun nadawa aka ce a kashe shi amma duk da suka yi wannan ta'asa da annabi ya baro makka ya taho madinan yana garin madinan Allah ya ce annabi ya sake kira kullun ladina kafaru a faɗa mu wa'ancan kafaran da suke wancan aikin in taho, in za su hannu su daina kafircin da suke yi gufar lafin ma ƙaɗi kala. duk abin da suka yi na laifi Allah ga an yaɗa musu eh? kada wani ya je wani abu ka ce ai ba za a yafe ba a'a wanda za ku gani akwai magana yace fa ammal muharibuna musulmuna. amma musulmai wanda suka ɗauki makami suke yakar mutane fastalafu fihi malamai sun yi a kansu. Ya ce wa mazhabu ashabina anna Ya yace mazhabar mu da muke tafiya a kansa haddin Allah tasqutu anhu min intiham al-qatl was-sulb wal-qatl wan-nafi yace haƙƙin Allah tana faduwa a kansu. ba sun tuba ma ba za a kashe su ma ba za a gicciye su ba ba za a kore su ba yace fa amma huququl adamin min az-zira'i wal amwali amma haƙoƙin mutane sai yace fala tasqutuha at-tawbah tuba kan ba za ta kayar da ita ba wannan ita ce maganar al-imam shafi ya wannan zantar yanzu ke kenan kaga idan mun ɗauki wannan ƙauli na malamai amma yanzu kaga mafi yawanci wanda suke yin wannan harkar in ba wanda suka shiga rigarsu ba ai musulmi ne yanzu ko da zai irin abin da ya faru a badara ba ya so ya faru a ba na shi ma wani yaro kai wasu yara suka zauna suka yi mutum wani yaro ya zo daga giwa can ya zo da kudi dubu ɗari biyu ya zauna wani waje yara ana kashe kuɗi suka ji daɗin kashe kuɗi kuɗi ya ƙare to yana a samu kuɗi aka ce kawai a ji a ɗauko ɗan wani to shi Allah ya taimake shi shi ba a kai ga ɗaukan yaran mata tashi ɗazun nan na sake samun kiro kuma malaman da suke cewa na yi magana ɗazu da asuba, suke cewa ba su goyi bayan a biya kuɗin fansa ba wai kashe ƙasa ne na ce tun yaushe aka kashe ƙasa eh tun yaushe shaka kashe ƙasar na ce wannan abin da ya fara yana farko-farko ba lokacin ya kamata malaman addini su mai sama. har sai da aka bari abu ilala ce wanda wanda ma bai kamata shiga harkar nan ba ya shiga ɗanka zai fito yana wasa a ƙofar gida kai wasu za su gaba su da kuɗi sai su ga ya kamata su zalimi ɗanka in da matsalar da ta fara tun a farko an tare ta za ka kawo haka to wai shi ne muka yi magana da wani ɗansu ce haka ake a najeriya wani lokaci abin da ya zama wajibi ga malaman addini sai su ƙi sai a dawo ga farilla wajibi ko aujen sai a kyale shi sai a dawo kan mustahabi a kan shi ake rikici ba ka ake ba haka ake to kaga yanzu idan mun ɗauki wannan ƙauli na malamai to su ko wa'annan faga baki ɗaya ko mutum ya gane cewa abin da yake yi ya tuba zai bari to wani kayan da ya ci na jama'a to ga ta yadda za a yi ibiya ba to zai tuba ko ba zai tuba ba to a wannan ƙaunin na malamai idan aka ɗauki wannan ƙaunin in dai abin yana da alaƙa da haƙƙin mutane ne haddi kan an saryantar da haƙƙin Allah ne amma haƙƙin mutane sai an yi sai an biya to in ba shi da halin biya ba kuma sun ce tuba ba zai warware matsalar ba kuma gashi ba shi da halin ya za a yi ya ci gaba da zama ta ta ci gaba ko ya tuba na yi magana nan shekara nawa a nan wajen gari ya taɓa ɗaukar hayaniya na yi magana kai ka sani a masallacin matasa na ce maganar da ake faɗa cewa idan abu yana da alaƙa da haƙƙin Allah ne Allah yana yafi amma idan abu yana da alaƙa da haƙƙin bayan Allah shi ma wai Allah ba zai yafi ba sai idan bayan sun yi sai na ce wannan maganar aya ne ko hadisi na nemi wannan duk wanda zai bugu in yi janyo wani dalilin sai kaga inda dalilin yi daban inda shi kuma yake kafa hujja da na ji sakkwato wani mutum ya zo ya same ni Don majalisa ne yanzu haka hali da wasu mutane eh ya yi ya faɗi ku to ya faɗi ashe ya faɗi <laughs> ya faɗi ya zo ya same ni nisan da ya zo ya same ni akwai wasu mutane tattare da su ni ban san ko su ya zo ya bujiro min da irin wannan tambayar na ba shi amsa ashe a daidai lokacin wasu ne wanda suka shiga harkar kidnappers ɗin sun tuba amma wasu sun faɗa masu cewa wannan tuban da suka bai da amfani sai fa sun biya masu haƙi haƙinsu yanzu tun da ce tuban bai da amfani suna tunanin ne su koma inda suka ku shi da aka zo aka same ni ana mun tambaya ga ya za a yi to ga shi dai abin da Allah ya ce illal ladina tabu sai abinda sai wa'anda suka yi min qabli an taɓa jiru alaihim gabanin ku samu iko a kansu, to fa'alamu ku sani annallaha ga rahim shi fa Allah mai gafara ne mai jin kai wanda jimla ta tabu jimla ta fi'iliya ita ce silatul mawsul la mahalla laha min min qabli kuma wannan yayin da min ya zama harfu jar qabli ism majrur bi min an taɓa jiru a masdar al muawwal min an wal fi'l fi mahall jar mudaf ilayhi fa'lamu qusani wannan fa'un ɗin suna cewa za'ida ko ta'aliliya laka ilamu fi'l amrin ne anan wajen yana buƙatar maf'ulin bihi guda biyu amma wal masdar muawwal na anna da sunanta da kabarinta da na da man'ut da baki dai saddama masadda na fa'alamu ya toshi wannan wata ka'ida ce wanda ke jin yaren shi zai gane me nake faɗa an fahimta yi to yanzu za mu ga cewa a wata ayar da ya zo maganar sata ba ya ce wasariƙu wasariƙatu ba faƙaɗa'u aidiyahuma jaza'an bima kasabana kana min Allah wallahu azizun hakim sai ce faman taba min ba'di gulmi wanda ya tuba bayan zaluncin da yi wa aslaha ya gyara ɓannan da yi fa inna Allah yatubu alaihi inna Allah ghafurur rahim kun ga kenan Allah zai karɓi tubar shi yasa fa faman taba wanda ya tuba min ba'da gulmi mutanen annabi Musa da suka bauta wa dan maraki Allah madaukakin sarki yace walladina walladina amilu sayyiati thumma tabu min ba'daha wanda suka aikata mummunan aiki sai suka tuba bayan mummunan aikin da suka yi sai ce inna rabbaka min ba'daha lagafurur rahim Allah madaukakin sarki bayan aikin da suka yi mummuna to mai gafara ne mai jin dai a suratu zaha da yace musu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fa hilla alaykum ghadabi wa man yahlil alayhi ghadabi sai yace musu wa inni la ghaffarun liman taba ni mai gafara ne ga wanda ya tuba wa amana wa amila salihan thumma ihtada sannan Allah yana ce mana thumma inna rabbaka lil ladina amilu su'a bi jahala sannan wanda suka aikata aiki ba su sani ma ثم تابوا من بعد ذلك وأسله إن ربك من بعدها لغفور رحيم to za mu ga cewa a cikin ayoyin alkur'ani da yawa Allah in ya kawo maganan tuba sai kawo istisna'i mu dauki maganan boye gaskiya da yace innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitabi ulaika wa yal'anu sayti illa alladhina tabu sai waɗanda suka tuba kenan kaga Allah yana karɓar mai matsalar munafinci da yace innal munafiqina fi darkil asfali walan tajida lahum nasira sai ce illa allazina tabu sai waɗanda suka yi suka tuba wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum to irin waɗannan suna nan da yawa matsalan kasafi haka da yace wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum samanina min ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون سيتي إلا الذين تابوا سواء إن سكتوا من بعد ذلك وأسله فهكذا مدى الله ينتسوى إلا الذين تابوا سواء إن سكتوا سواء إن سكتوا تو آه tuban nan na yi bayani ina ganin a cikin tsoron nisa'i a koma a tafsirin ban san ko na shekara na wani amma a nan ƙarƙashin wale ta taubatu للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الأعلى ناي مغانا ناكاو توبا لكم الشرع عند توبا تتلشي أما ذن فرآين ذا أقرب لسب ولا لوكتي قداتالا نفرق أقوي الإخلاص لله لما تمن دي وانا أبو زي توبا تو يتوبا لن الله العلامة الأسلمين يا فرآيتي ديوان متاني idan an zo wajen tuba sukan manta abin da yake ya fi komai muhimmanci shine al-ikhlas yayin da sallah take ibada ce Allah ya ce wa masu salata ku tsaya da sallah take buƙatar ka yi ta dan Allah to idan kai ma Allah ba daidai ba za ka koma ka gyara komawa ka gyaran ibada ne to yana buƙatar ka yi ginin shi akan dan Allah za ka duba al shi shine abu na farko abu na biyu shine alladin alama fata yin nadama akan abin da ya riga da kubuci wanda kai na laifi sana abu na uku shine al'ilmu bi kufri zam sai idan ka san laifin da kai yana da girma sai in ka sani tukunna me yasa Abdullahi Abba Abbas yace ku kuna aikata ayyukan da ku kuna ganin ba kai mane amma mu a zamanin Annabi ganin muke gima gima laifuka ne shi yasa yace idan aka kalli girman wanda ake saba yake babu wani laifi wanda yake karami laifi ana cima wani yafi wani ne bin nisba zuwa ga idan an kalli laifuffuka yace amma an kalli girman wanda ake wa laifi babu wani abu wanda yake karami musamman annabawa da suka fi kowa sanin girman Allah zaka sun fi kowa ta tsantsan da Allah sannan abu na hudu shine al'azmu Allah ya ƙuda ka sa a ranka cewa wannan laifin na bashi kenan in Allah da har abada ba zan koma ba idan ka cika wannan sharaɗin cewa na sa a raina ba zan koma shi dan ya fi ka ya za ka yi ka sake kici kici da matsayaci sai ka sake dawo ba katu ba haka za ka yi shi ne ma'anin in Allah yubbu tawwabi na ɗin domin ai a tawwabu sigatul mubalaga ne shi kuma Allah huwa tawwabu alam ya alamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi shi yake karba tuba shine tawwabu sannan abu na biyar shine raddu huquqin nasi ma an kana dawo da mutane haƙƙinsu in akwai damar dawo da shi in babu ne in babu dama shi kenan tuba yayi kace ni in ji in mutum ya ɗauki haƙƙin mutane yana da daman ya dawo da shi ya ƙi dawo da shi ta tuba mai ba amma idan babu tuba ya yi ne ya yi shi kenan a je lahira an an je lahira Allah ya warware rigima ko kuwa haka yake tun daga ba ga hadisin mutumin da ya kashe mutum 99 ba ya haɗa da na asara makallahu mutum 100 duk kun san hadisin aliyadu salihina kuma annabi ya faɗa ya ce Allah ya yafe masa eh? Eh? in akwai dama to ita kuma sanin damar shi Allah ya fi kowa sanin cewa kana da hali ko baka da hali wannan kuma tsakanin kai da Allah ne in ka ce baka da hali kuma Allah ya san kana da hali ka kima yawa da mutane haƙin su mu wutar da aljanna ta mu ce ai ba ta mu bace ai shi da ce a mayar kana da hali ka kimarwa shi yake da wutar da zai dankara ka gobe da kiyama muna ma ba kallo ba sannan abu na shida ne al'amalu tsari ƙoƙarin biyu da aiki mai kyau dawo mata alaihi da kuma kokarin dawama akan aiki za ku ga in Allah ya kawo maganan tuba za ku yana maganin islami bayan tuba sannan abu na bakwai shine al-iqlaqu an dhanb ka daga laifin ka bari sannan abu na takwas an ta kuna ƙablar gargara dole tuba i zamanto gabanin gargara lokacin da za a ɗauki rai kada ka yi hatta idan a daraka hulgarar قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الله يتي آل آنا آل آنا وقد أسيت قبل وكنت من المسلمين إنا باشد أنفالي سناء بنتر شيني أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها a tuba kafin rana ta bullo daga ina daga yamma to kulasa abinda nake so in faɗa daga ƙarshe saboda yanayi na lokaci shine an gane irin matsalar da tattake tana da alaƙa da laifi ba wani mahaluki da ya isa ya shiga tsakanin Allah da bayi babu kana karantar da addini duk irin tabargazar da wani ya ɗauko ya ce ya yi mai tuba kawai ko ba yadda za a yi a in a duniya shi Allah akwai yadda zai a ya tuba saboda Allah yana da sunaye guda hudu akwai algafuru akwai algafaru da algafuru da algafaru kilahu masigatul mubalaga ɗaya yana ɗauke da ma'ana wanda yake gafarta laifi ji yadda kake ganin laifin yayi ma ɗin ɗaya yana ɗauke da ma'anin wanda yake gafarta zunubi duk yadda zunubin ya maimaitu sannan kuma ga shi attawabu. shi yasa in aka samu attawabina, shi kuma yuhibbu attawabina. sannan attawwabu ne yana yawan karɓar tuba da aka fi'ilin taba ya tubu ƙari aka mai zama tawwaba yutawwibu attawabu. daga ɓangaren su masu tuban suna yawan yi su koma zuwa ga Allah shi yasa suka zama at-tawwabina shi kuma daga sa shi Allah yana yawan karban tuban shi yasa ya zama at-tawwabu sannan abu na hudu Allah subhanahu wata'ala al-wadud ne masoyi ne yanzu annabi shu'aibu ba haka yace wa mutanen sa ya qam istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi eh inna innahu rahimun wadud shi mai inna rabbi rahimun wadud ubangiji na mai tausayi ne sannan masoyi ne to Allah ne kadai za ka yi masa abubuwa kai masa wannan kai masa wancan kai masa wancan kai kai saboda rahimin wadun ne masoyi sannan yana da soyayya amma ran da ka gane abin da kai ba daidai bane in ka dawo bayan ya yafi kuma yana san ka in ya ga dama ya yafi yana iya abin da kai ma marakin ya canja shi ya ce mai kyau ne Allah kaɗai zai yin wannan ومن تاب وآمن وأمن عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما saboda haka ba abin da ya dame ka in wani bawan Allah ya kashi, ya ji ya kashe bayan Allah da shi da ikisar da wanda ya kashe duk bayan waye ku duba kisa na ashabul hudud abin da suka yi na jerima da Allah ya tashi zai faɗa sai da ya rantsuwa ta kunne ta wasu sama'i za ta luburu wal yawmil maqul wa shahidin wa mashhur qutila ashabul ukhdud anti an tsinewa ma abu tarihin annari su da suka tashi za su yi azaba ma sai da suka sa aka haƙa rijiya sannan aka kawo wuta aka kunna a ciki sannan ba ka da zaɓi dole ka taho ka shiga wuta sannan suka koma gefe suna zaune Allah ya ce wa hum alama ya fa'aluna bil mu'minina kaska dauka umarni kawai suka bayar suka ce ayi masa san me yake faruwa a a zuwa suka suka zauna suna kallo mutum yana da imani ya tsaho bai da zaɓi dole sai dai ya shiga rije kuma wuta aka kunna a ciki sannan Allah ya ce wa ma qamu minhum illa an yu'minu ba komai yasa suka yi musu wannan azaba sai dan su wa'ancan mutanen sun yi imani da Allah sannan ya faɗa maka waye shi shi ne al’azi wanda ya fi ƙarfin kuwa ba wanda ya sai da shi sannan ya faɗa maka cewa allazi la umulku samawati mulkin sama da kasan ba na kuwa ba ne na shi. amma fa duk da waɗannan abubuwan da suke Allah da ya sai sai ce innal ladina fatal mu'minina wanda suka yi wa mu'mine azaba da mu'mine mata matsalar tsakaninsu da Allah sun malam ya ba su tuba ba to tun da ba su tuba ko falahum azabu jahannam shine al-imamu hasan al-basri yake cewa ka kalli jinkan Allah da tausayin Allah ka kama bayan shi saboda sun yi imani da shi ka kashe amma matsalar waɗanda suka yi wannan abin hanyar shi kasan tsakaninsu da Allah ba su tuba ba ne. yana sun tuba ba ba shi kenan ba <laughs> shi kenan mun ja lokaci a malam usman abu albani na so in ba shi dama ga ɗan uwa malam abdulmumin ya yi takanas ta garin biyu ga shirin a zaune e, alhafizu al-mutuqinu mahaddacin ƙwar'ani ne sannan ga ɗan uwa a alhaji baba makarfi ya halarci wannan majalisi na biyu kenan muna musu barka da zuwa Allah madaukakin sarki ya saka da alheri na kure lokacin farin gaskiyar gaske abinda na faɗa dai Allah ka bamu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh